Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi. Ina so na yi dan tsokaci akan um, bayanin da na ji Naziru sarkin waka ya yi akan mama Tamba game da maganar da ta yi a BBC da raddin da Alinu ya yi mata da falil dore da ni kaina ma a fet ɗina na mata raddi. So maganar gaskiya ita ce tabbas mama tambaya uwa ce ko kuma mu ce kaka a wajen mu so amma shi girman mutum ya faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gama magana ya ce alamomin munafiki guda hudu ne idan ya yi magana ya karya ko a amince masa ya saba ko a yi husuma da shi ya maida abinda ya wuce abinda aka yi masa da sauran misalai da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya kawo kana maganar an cinye mata haƙƙi na zero ba gaskiya ba ba abin da ka faɗa saboda ni furodusa ne kuma na san furodusoshi abokan aiki na da suke kyautata wa mutane yanzu kamar shi alinu kwanan nan ya yi fim ɗinsa alaka. ta zo set ɗinsa ta yi aiki ya ba ta dubu arba'in so dubu arba'in wani aikin gwamnati take ita ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce aka kore ta albashinta nawa ne a wata kuma in ta je tun safe awa nawa take sai fim fim da yake shi aka raina kar ka manta ba kai ko kai ba dan fim ba ne ba ka san labarin fim kai mawaki ne nasara kai amma wanka dan fim ne kuma ya san yadda ake fim akwai wanda zai zo fim ya yi sin ɗaya akwai wanda zai zo ya yi sin biyu akwai wanda zai zo ya yi sin uku akwai kuma wanda zai yi eh, ja fim wato shine jarumi ko jaruma so maganar gaskiya ku daina yanke hukunci akan abubuwan da ba ku sani ba irin wannan yana kai ga mutum ga hadari a cikin rayuwarsa da zubewar mutunci da zubewar girma hakika ka raina mutane a yanayin magana ka kuma ka faɗi abin da ba daidai ba duk da cewa watakila ka yi iya abin da ka fuskanta kenan amma shi faɗin alkhairi a magana ya fi kawo alkhairi a zamantakewa rayuwa da girmamawa da daraja sannan maganar da kake yi na akwai matan da ka sani suna biyan kuɗi a sasa a fim ko a neme su a fim wai ya zubillahi, ban san wannan ba yanzu gaskiya ba wata yarinya da ta isa ni a matsayina na furodusa alhaji shishi ta ce na neme ta na ce zan sa tafi babu ita kowace ce kuma ba wata yarinya da ta isa ta ce na ce ta kawo kuɗi zan sa ta afi ha kuma sauran abokai na producers yanzu kamar irin abubakar bashir mai shadda da ya fi kowa yawan fina-finai a wannan lokacin ban san wata yarinya da ya ce bai ta kawo kuɗi ya sa ta afi ba ko wani makamancin haka kuma yana biyan su kuɗi fiye da yace ake biyan su haka ni ma haka haka shi nuhu da kace haka falal dore duk mutane ne waɗanda a masana'antar fim idan kai musu fim suke biyan ka kuɗi fiye da yadda ake biyan ka so da Allah dan annabi mu daina zuwa muna faɗar kawai abu saboda mu nemi shuhura ko kuma ah, mu nemi godiyar mutane ko dai wani abu ita wannan matar bata girmama tsufanta ba bata girmama shekarunta ba dan fim shi ya cika mata kuɗi ta sai gida dan fim shi ya bata kuɗi shi ya bata guri ta zauna yar fim ita ta kyautata mata ta yi kuka tana da 'ya'ya ta ce tana da jikoki yadda take misalta yanzu tana magana ma akan maganar lokacin da suka fara fim suna zuwa kaduna Ah, in suka je kaduna ah, friday ba za su dawo ba sai monday in suka je kawai da an ba su abinci lokacin da suka je shikenan ba za a kara ah, ba su abinci ba idan haka ne me yasa ta yi fim nan? Ko me yasa take daukan kafa daga kano zuwa kaduna ga a maganganun ba gaskiya ba kuma adalci a cikin zance shi girman mutum da cikar darajar mutum shine ya faɗa alkhairi ya faɗa alkhairi ya faɗa alkhairi kar ka ɓoye alkhairin da aka yi maka ka faɗi sharri kuma fim ɗin da ta shiga ta ce daga set ɗin da take an bata dubu biyu